واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi 23 ga watan ramadan alif da 1443 wace sai daidai da 24 ga watan abrilu shekara ta 2022 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha shida a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratun nah surar ƙudan zuma jiya mun kwana akan aya ta takwas wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi zikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya jiya mun yi bayanin wato wasu daga cikin dabbobi da allah subhanahu wa ta'ala ya halitta domin jin daɗin bil'adama wato akwai dabbobin da za ka yi ado da su akwai waɗanda za ka hau akwai waɗanda za ka ci sai muka karanto hadisai da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kan halaccin cin dawakai muka ce in ka ga mutum ya ci doki ba wani abu ba ne wanda za ka ɗaga hankalinka ka damu a'a ya tabbata a cikin hadisai mabambanta wasunsu suna cikin siha wasunsu kuma suna cikin sunan wasu dawakan an ci su akan tafiya wasu da dawakan kuma an ci su a cikin zaman gida don haka in kana da shi misali a yau kana iya soke abinka ko kuma ka yanka ka ci ka yi koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai saniya duk da dai aya bata ambace ta ba amma malamai sun yi bayanin wato hikimar da ta sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mana saniya saniya ana cin ta sannan kuma ana amfani da ita wurin huda shi sa a cikin ƙistar annabi musa alaihi salatu wassalam a lokacin da wasu mutane suka je wani yaro yana da kawu kawun nan nasa bai taba haihuwa ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya bashi dukiya don haka mai zai yi sai ya gaggauti wato yayi handama ya so ya samu dukiyar kawun amma ba yadda za a yi ka gaji mutum bai mutu ba don haka sai je kashe shi suka ɗauki gawansa da daddare aka je aka jefa tsakanin wannan ƙauye da wannan ƙauye sai aka samu saɓani waɗannan mutanen ƙauye suka ce wallahi ba mu muka kashe ba ba mu san ma gawan ma daga ina take ba ba mu ma kuma san waye wannan aiki ba waɗancan mutane su ma suka ce ba mu muka yi wannan kisa ba sai aka ce to ai yanzu babu wani abu na tashin hankali a cikin wannan matsala? muna da annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam a tsakankanin mu mu je mu rankaya mu same shi mu koka masa don Allah ya roƙa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wane ne ya kashe wannan mutum don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi Musa alaihi salatu wassalam da cewa a yanka saniya inna Allah ya amurukum an tazbahu Bakara. Allah ya umurce ku da ku yanka saniya qalu atattakhiduna huzwa suka ce zaka rike mu ne da wasa da isgilanci qala a'udhu billahi an akuna min al wato ina neman tsarin Allah subhanahu wata'ala kar in kasance daga cikin mutane masu wauta to sai suka zo suka dinga tambaya wace irin saniya ce ya za a yi kaza da kaza abin da nake so in nuna ayar gabaccen Allah subhanahu ta’ala sai ce, Kala innahu ya ƙulu innaha baƙaratun laza lulun tufirul arfa wala tasqil harsa musallamatun lashe ta Wato ba sani ya bace wacce aka huwa ta domin huda ba. Ana fahimta don kun san akan akwai abin nan shanun huda misali. Za ka ga in ka tafi ƙauyuka har ma akan iya ba da hayan su ma. ina so in yi huda sai a bada haya na shanun huda to ita wannan saniyar ba a huwa ce ta tana hudar ƙasa ba kenan abin da nake so mu nuna wato saniya an halicce ta domin ana iya aiki da ita wurin huda sannan kuma ana cinta abin da zai nuna mana haka karara hadisin da imamu muslim ya rawaito rahimahullah daga abu hurairah radiyallahu an a cikin babi na fada'ilu abi bakr ne siddiq radiyallahu an yana cewa bai nama rajulun ya baqaratan lah a lokacin da wani mutum ke jan wata saniyarsa qad hamala alaiha ya ɗaura mata kaya sannan kuma yana janta iltafatat ilaihi albaqara sai wannan saniya sai ta ya ta kalli shi wannan mutum ga kaya ya ɗaura mata gashi kuma yana janta ana fahimta sai ta waiwaya sai ta kalle shi wa qalat sai ta ce ita sar inni lam ukhlaq li hadha ni ba a halicce ni dan daukan kaya ba sani yake sai wannan magana hadisin yana cikin muslim rahimahullah ana fahimta walakinni innama khuliqtu lil harf sani ta ce ni dinnan in ma aiki zaka sa ni to an halicce ni ne domin in huda ƙasa amma ba don ɗaukan kaya ba ba kuma don hawa ba faƙalan nas sai mutane sun ji magana suka ce subhanallah ƙarfi ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala ta'ajjuban wa faza'a suna mamaki kuma ɗinuwa ta kama su a bakaratun takallam shin wai sa ce take magana wannan saniya ce take magana ana fahimta faƙalar rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wa inni umin wa abubakrin wa umar ni ma kuma na yi imani saniya tana iya magana abubakar ma ya yi imanin haka umar ma ya yi imanin haka radiyallahu anhuma kenan abin da nake so nuna akwai dabbobin da yake su an halicce su ne domin a hau wasu domin su yi aiki kamar na shuka na huda wasu kuma domin a yi ado da su wasu kuma don a ci su ana fahimta wannan kuma ba abu bane na mamaki Allah subhanahu ta'ala ba yadda bai iya ba misali jariri ai yana magana yanzu ka gan kaga jariri na magana ai abu zai baka mamaki misali amma ga annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam saboda su kansu mutanen sayyida Maryam alaiha salatu wassalam san cewa jariri baya magana don haka da suka suka ce ya maryamu abin nan laqad jiti shay'an fariya ana fahimta kin ya ukta haruna ma kana abuki in wa ma kanat ummuki bagiya babanki dai ba tambadadde bane mahaifiyarki ba bambadadda bace to wannan al'amari daga ina kika zo da shi kai tsaye fa asharat ilai sai sai nuni zuwa ga ainihin jariri sai suka ɗauka a ah, ta wannan zaki wofitar da hankalinmu ne suka ce a ah, كيف نكلم من كان في المهد صبية سبب دا ما تعادى جاريني مي بايا مغانا أنا فهمتا شيكو ما كيف اي سيئلو كما غنر عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا دو هكا ثانية تي مغانا باوني أبو بني دفنا ما ماكي قبل مزاسي مغانا رأى القيامة kafirai zan su ce lima shahidtum alaina don me kuka yi magana kuka shaida a kanmu qalu taqana Allahu alladhi taqa kulli shay Allah subhanahu ta'ala wanda ke sa komai yayi magana shine ya maganta mu don haka muka bada shaida a kanku. ana fahimta kenan mun yi ittifakin cewa sa ana cinta kuma ana huda da ita doki ana kawa da shi kuma ana cinsa shi ma alfadari da jaki waɗannan su ne ba a ci to yau zamu tashi insha Allah akan aya ta tara wa 'ala Allah sabil na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wa alallahi qasdu sabil wato bayanin hanya ta daidai daidaitatta to tana wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa minha amma daga cikin hanyoyin nan ja'ir akwai bauɗaɗɗa akwai batacciyar hanya walau sha'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya so lahadakum ajma'in da ya shiryar da ku gaba ɗaya wato wanda zai yi bayanin hanya madaidaiciya shine Allah subhanahu wata'ala zai yi bayanin daidaitatta zai kuma yi bayanin batacciya mai yasha illahu yudlilhu wa mai yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في sama. don haka bayanin hanya ta daidai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke da wannan وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي كركو بهنيويا hanya, daidaitata tsayayya, wanda kuma zai nuna muku hanyar shine Allah subhanahu ta'ala shi sa yake cewa wa hadainahu najdai mun ma dan adam bayanin hanyoya guda biyu hanyar alkhairi da hanyar sharri can kuma yake cewa inna hadainahu sabila imma shakirar wa imma kafura lallai mun yi wa ɗan adam bayanin hanya in ya so ya gode ya kasance tare da muminai in kuma ya so ya bauɗe ya kasance tare da kafirai ana fahimta can kuma yake cewa abin nan a can cikin kafi duk mutumin da yake so ya shiryu faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh naran ahata bihim suradiquha Allah subhanahu ya riga ya gama bayanin komai ya riga ya aza komai a don haka bayanin hanya ta daidai Allah subhanahu wata'ala shine zai bayani yana cewa can kuma inna alaina jama'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana bayanin hanya ta daidai mu ne za mu mutane bayanin ga hanya ta daidai sannan mu zamu mu gaya musu ga hanyar da yake ba ta daidai ba sannan idan aka yi bayanin kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi yake shiyarwa wanda kuma ya so ba zai shirye shi ba ana fahimta wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura zulmin wa ahliha muslihun walau sha'a rabbuka laja'ala nasa ummatan wahida wa la na mukhtalifin idan da Allah subhanahu wa ta'ala ya so yana iya sa al'umma ta zanto bai daya addinin su guda daya yaran su gaba daya launin su guda daya amma bai so ya haka ba don haka yi haka ne can ya mana bayanin dalilin haka din ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum Allah bai nufin ya maida mu jinsi ɗaya ba bai nufin ya maida mu launi ɗaya ba bai yi nufin ya maida mu yare ɗaya ba bai yi nufin ya maida mu kuma addini ɗaya ba kowanne an yi shi daban-daban amma dukkanin karkashe-karkashen nan wanda ya fi kowa a wurin Allah shine wanda ya fi kowa jin tsoron Allah subhanahu ta'ala can kuma idan ka koma yana cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin da Allah subhanahu ta'ala ya so da duk mutanen ƙasa gaba ɗaya kowa ya imani can kuma yake cewa walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida walakin yadkhilu man yasha'u fi rahmatihi can kuma yace walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun idan da Allah subhanahu wata'ala ya so zai mai da ku bai ɗaya gaba ɗaya amma ba haka ya so ba ya yi nufin ya halicce ku mabambanta domin ya jarraba imanin ku allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur da haka a cikin ƙwaryar gidanku kana iya ganin uwa ɗaya uba ɗaya amma wannan ya fi wannan ƙarfi wannan ya fi wannan kuɗi wannan ya fi wannan tsawo wannan ya fi wannan karatu wannan ya fi wannan tausayi amma kuma dukkaninsu uwa ɗaya uba ɗaya amma Allah subhanahu wa ta'ala bai yi nufin ya sa su su zamo ɗaya ba wannan ya fi wannan tattali wancan ya fi wancan almubazaranci in abu ne ka siyo ka ba waɗannan guda biyu yara shi wancan nashi sai lalace kuma ya nemi na wani amma shi wannan zai iya amfani da nashi kyaf da kyab kuma ya tattala ya koma ya san inda zai ajiye amma fa uwa ɗaya uba ɗaya ana fahimta to Allah sun ta'ala bai yi nufin ya yi ku ɗaya ba shi sa ko cikin yatsunka zaka ga cewa ba ɗaya suke ba ana fahimta wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan to kuma haka rayuwar take gaba ɗaya ni na fi ka kai ka fi shi shi ya fi ta ita ta fi su hakan nan kuma za a koma har ga Allah subhanahu ta'ala al'amarin har kowa ya ƙare wa ala Allahi bayanin hanya ta daidai daidaitatta to wurin Allah take subhanahu wa ta'ala wa minha daga cikin hanyoyin ja'ir akwai bauɗaɗɗiya wacce yake ba daidaitatta ba walau sha alhadakum ajma'in idan da ya so da ya shirye da ku gaba ɗaya malamai suka ce as-sabil wato suna ne zahirinsa muzakkar lafzan amma mu'annas ma'anan saboda alamatu ta'anisi ta'un aw alif wa fi asamin qaddaru ta kalkatif alamar da ake iya gane sunan mace da ta'un ne ko da alif zaka ce salma bil qasd da alif ko kuma ka ce salmatu misali ta'un ko kuma alif amma sunan da babu ta'un a cikinsa to zahirinsa zaka ce suna ne na namiji to amma kuma akwai sunan da zahirinsa wato ainihin muzakkar ne lafzan amma mu'annas ma'anan mu'annasi ne amanance kamar wannan kenan in ka koma can ƙasa Allah ko kuma can sama Allah sun ta qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen haka kamar kalmatu da kaga gida zahirinsa muzakkar ne amma ma'anan mu'annasan ne a ma'anance mu'annas ne Allah sun ta cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la na uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin a don haka hadhihi sabili wannan ita ce hanyata ana iya cewa hadha sabili ana iya cewa hadhihi sabili kaman har ana iya cewa qamatil har yaki ya tsayu misali ana kuma cewa kamar har yaƙi ya tsaya suna ne wanda yake yuzakkar wa yu'annas ana masa muzakkari namiji sannan kuma ana masa mu'annasi na mace idan ka koma wurin malamanmu magabata imamu mujahid radiyallahu an yana cewa wato tariqul haq ala Allah hanya wacce yake daidaitatta tsantsa ta gaskiya wacce za ta sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to kuma ita ce hanyar Allah subhanahu wata'ala kuma shine zai maka bayanin ta imamu qatada yana cewa radiyallahu an wato bayanin hanya ala Allahil bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ɗauki gabaran bayani bayanu halalihi zai yi bayanin halaliyarsa wa haramihi da kuma haramiyarsa wa fa'atihi da kuma fa'arsa wa ma'asiyatihi da kuma saɓansa shi yake tsangwaman kafirai am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam bihi Allah shin wai mutanen nan suna da wasu ne waɗanda suka shar'anta musu wata shari'a wacce ba Allah bane subhanahu wata'ala shar'anta ashe kenan kun ga Allah subhanahu wata'ala shine yake da bayanin komai inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum makomar kowa tana ga Allah subhanahu wata'ala sannan wanda yake da haƙƙin ya tuhumci aikin kowa shine Allah subhanahu wata'ala ana fahimta malamai suka ce ibnu zaid yake cewa rahimahullah as-sabil in an ce hanya wato shine turuqu al-huda ko kuma tariqul huda hanyoyi ne na shari'a amma kuma daga hanyar ainihin akwai daidaitacciya akwai kuma ainihin bauɗaɗɗa ana fahimta wani mai iya magana yana cewa سبق الملوك وبزهم متمهلا جاروا ومر على الطريق bar hanya da أن يديك تديدي wani shi ma yana cewa a aw min safin ibn yaminin yajuru biha al-mallahu tawran wa yahtadi wato jara ya juru jauran aljawaru ja'ir wa minha ja'ir daga cikin hanyoyin akwai hanyoyin da yake ba na Allah ba an samo daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu da dai qira'a ce shazza an ce shi yana karantawa wa 'ala Allah qabdu sabil wa minkum ja'ir wato daga cikin ku akwai ja'irai waɗanda yake ba na kirki ba waɗanda yake ba mutanen Allah subhanahu ta'ala ba ibnu zaid yana cewa radiyallahu an abinda ake nufi da wamin haja'ir daga cikin hanyoyin akwai waɗanda ba masu kyau ba ai mina subul ja'irun anil haq daga cikin hanyoyin akwai hanyoyin da yake sun bar hanyar gaskiya ba hanyoyin Allah bane subhanahu wata'ala Abdurrahman bin Aslam bin Zaid yace walau sha'a idan da Allah subhanahu wata'ala ya so lahadakum ajma'in wa da ya shiryar da ku dukkan ku gaba daya liqaddi sabili wa huwa wato ya da ku zuwa ga hanya ta daidai wato kuma ita ce gaskiya Ibn qutayba yake cewa radiyallahu an wa min at-turuq akwai daga cikin hanyoyin ja'irun la yuhtad la yahtaduna fi akwai hanyar da an kabita ba za ta bulle ba saboda ba za ta sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba ba za ta daura ka akan daidai ba shine ake magana ibn mubarak yake cewa abinda ake nufi da hanya bauɗaɗɗa hiyal ahwa wal bid'a wato ita ce son zuciya da kuma bid'o'i ana fahimta saboda duk mutumin da zai saki hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riƙe hanyar wani mutum daban to wannan bai kama hanyar dacewa ba saboda Allah subhanahu wa ya ce annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya shelanta ma duniya, ƙulya ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, ka ce ya kuran ka mutane gaba ɗaya, ni ne aka aiko da manzanci zuwa gare ku. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadira, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ba mu aiko ka ba, face ka zamo rahama ga talikai gaba ɗaya. don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ake bi kai tsaye babu damme ba mai yasa babu ya aka yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم yajidu fi anfusihim أنفسهم mimma مما wa yusallimu taslima kai aka ma ce ya gaya wa duniya gaba ɗaya in dai fa Allah kuke so subhanahu ta'ala to manzon Allah za ku yi riko da shi ba wani ba قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم amma don mutumin da ya rike wani abu can daban to yana ɗaya daga cikin hanyoyi na son zuciya da kuma hanyoyi na bid'a na Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da bayanin yi mana ni'imomi mabambanta shi yasa a farkon wannan sura na taimako, ana kiranta suratun ni'am surori na ni'ima saboda ga bayani daki daki ana mana tun daga halittan sama da kuma annurin da ke cikin sama aka zo halittan ƙasa aka yi maka bayanin kai asalinka daga ina ka fito ina ne za ka koma sannan aka yi maka bayanin abincinka ina ya samo asali aka yi maka bayanin abinda zai ɗauke ka na dabba da wanda za ka ci sannan kuma aka yi maka bayanin hanyar da ake so ka bi saboda tafiya kamar yadda malamai suke bayanin ba ta amsa tafiya sai an samu matafiya an samu abokanan tafiya an samu hanyar tafiya an samu jagoran tafiya ana fahimta mu ana mai orfin misali idan ka kama hanya za ka abuja ko mu ce za ka kano misali abokanan tafiya a namu tunanin koko a namu al'adan su ne fasinjoji ana fahimta hanyar tafiyar ita ce kwalta wacce za ka bi ta kano misali ko kuma wacce za ka bi ta abuja da kai in misali in ka yi arewa mu ce to ka yi abuja misali in ka yi kudu mu ce ka yi kano misali sannan jagoran tafiya ana fahimta shine driver saboda ai duk duk duk irin kayan da aka ɗauka da jama'an da ke cikin mota dole a samu mutum ɗaya wanda zai jagoranci hanyar shine direba ana fahimta da ya hau ya fara wauta ya fara wasa da mota za ku ta mu ba sauri muke baka ka bi mu a hankali ana fahimta to haka tafarki yake na addini baya amsa ainihin sunan addini sai an samu tafarkin an samu abokanan tafiya an samu hanyar tafiya an samu jagorar tafiya hanyar tafiya ita ce musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina can kuma yace bai yadda da wata hanya koma bayan musulunci ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min yama nuna ka samu kanka a matsayin musulunci wannan kyauta ce Allah subhanahu wa maka ana fahimta fa man yuridillahu ay yashra sadrahu lil-islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كتنشكنك كاسن ألا كنا وانك دمئي كنا سابوشنك أقسى wannan kyauta ce wacce ba kowa zai samun ta ba ana fahimta sannan bayanin ana fahimta a faman sharah Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi akwai jawabi a wurin mahdhuf kaman huwa ghairu zalik wanda ya kasance kan tafarkin musulunci yana iya daidai da wanda shi kuma ba haka yake ba kenan kaga hanya madaidaiciya da za ta amsa sunan tafiya ita ce hanya ta islama abokanan tafiya kuma su ne muminai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun da za ka kasance a kan hanya ta islama amma ka ɗauki wasu mutane waɗanda yake ba muminai ba to ba ka yi dace da abokanan tafiya ba shi sai tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kar ma ka yadda wani ya ci abincinka in ba mumini ba ana fahimta shi larabawan ƙauye da suka ce sun musulunta ka ba imani kuka yi ba tukuna dan sai kun fara bin hanyar tafarkin tafiya qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu iman fi qulubikum don haka hanyar tafiya ita ce musulunci abokanan tafiya sune mu'minai jagoran tafiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فإن بعثهم ولن أبو بابا بعثهم مسلم تيبا بعثهم مسلمان با بأسام أينهن جابورا تتيا بشيني النبي عليه الصلاة والسلام تو كي ينزو بأماسا بابين تكتبا ana fahimta to shi sa ce wa ala Allah qasdu sabili wa minha ja'ir walau sha'a lahadakum ajma'in huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a Allah subhanahu wa ta'ala shine ya saukan muku da wani ruwa daga sama kamar irin yadda muka sha shi jiya anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله في الأمثال الله سبحانه وتعالى شيني كمكو دواني روا دقا تكين أبن دروا ننيكي مكونا أنفاني لكم منه شراب كنا دا أبن شا دقا تكين ونروا أنا فهمت ومنه شجر دقا تكين ونروا كنا سام مكامشي وندزاكو هو روجه saboda a ƴan ruwan ya sauka misali mai ke faruwa tsirrai na fitowa daga ciki za a samu bishiyoyi shin ba daga bishiyoyin muke zuwa a karyo mana mu kona itace ba ba daga cikin bishiyoyin bane ake karyo mana a zo a yi rafta a yi rufin gida ba to don haka daga cikin wannan ruwa kuna samun abin da za ku sha kuna samun abin da za ku yi na itace da makamashi sannan fihi tusimun a cikinsa kuna samun abin da za ku yi kiwon dabbobi in an ce samatil ibil wato ainihin raƙuma ta yi kiwo sawwamaha ya kiwata ta asamaha ya ja ta kiwo don haka fihi tusimun a cikin wannan ruwa akwai abin da kuke samu na kiwo shi yasa zaka ga ruwan nan saboda mahimmancin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin mu sosai afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun ruwan da kuke sha shin ku ne kuke sauko da shi daga girgije ko mu muke saukar da shi Allah ke saukar da sunan ta'ala yace to da mun so sai mu maida muku da ruwan ya kasance ruwan gishiri mu gani kuna iya sha ko ba za ku iya ba ana fahimta can kuma idan ka gangara قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين inda ruwanku zai zo ya shige ƙasa can yayi ƙasa ƙasa wane ne zai zo muku da ruwa da daɗa wanda yake za ku sha babu koma bayan Allah ta'ala a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin abubuwa daban-daban daban alamtara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard ثم يخرج به زرعا مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم inna fi إن la ذلك لذكرى لأولي albab Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ruwa sannan ruwan nan kuma akwai aikin da yake yi in ya kai wani lokaci kuma za a ɗauke ta idan da misali za a dinga tsuga ga ruwan a ce duk shekara gaba ɗaya damuna ce to kuma ba mu da sakat abin zai ishe mu mai sai da gari abin ba zai masa ba mai sai da gishiri abin ba zai masa ba duk mai sai da garin yaji abin ba zai masa ba to amma sai ana mana misali kaman yadda ake cewa wai taba kiɗi taba karatu misali in an yi nan an yi ruwan an yi ruwan yanzu dai misali kaga shekaran jiya an kwalla rana sosai ana fahimta an ji rana amma yanzu da kaga fuskoki kai kaga wato azumin bai nuna mu ba <laughs> ana fahimta saboda shekaran jiya duk wanda ka gani ka gansa fuskar ta kuyar dariyar ba ta iya wuce ainihin makogaro azumin ya nuna shi an gansa amma yanzu kowa ma sha Allah saboda ainihin ni'ima ta sauka ana fahimta a don haka Allah subhanahu wata'ala shine ya saukan mana da ruwa muke shan wannan ruwa muke wanki muke kiwo muke abinci muke kaza muke kaza babu yadda za a yi mutane su rayu ba da ruwa ba ba zai yiwu ba shi yasa zaka ga ayoyin da yawa wurare daban-daban daban-daban Allah subhanahu wata'ala yana magana saukar ruwa saukar ruwa saukar ruwa saboda ka gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ainihin falala sannan kuma ya maka ainihin karamci ya kuma baka abin da zai dace da kai na sha muku bayani daban-daban daban-daban daban-daban idan ka duba halittan Allah subhanahu wa ta'ala cikin jikinka ai ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin jikunanku ba za ku duba ku gani ba jijiya misali ga jijiyar ruwa ga jijiyar jini jini na tafiya ruwa na biye da ita ana fahimta duk inda ka sani jinin ka na circulating yana juyawa akwai jijiyar ruwa kuma da take binsa tana kamin ɗinsa tana lallashinsa domin inda ba wannan ruwan za ka yi bindiga bindiga za ka yi a to bari buga maka misalin hankali mana yanzu mota ba akwai inda ake sa ruwa ba ya sunansa lagreto ko shi wannan me aikinsa za ka ga lagreto nan ta tare da shi akwai me akwai fanka ai ana fahimta wai duk suna lallashin injin ne sannan a cikin injin ɗin kusurwa kusurwa akwai inda ruwan ke zagayawa misali idan aka wayi gari baka duba gejin ruwar motanka ba sai dalili ya sa tafiya ta kama ka kana cikin hanya ina son ka gaya mani me zai faru da motan temperature me zai ta fusata me yasa ta fusata saboda to kai ma haka kake ai amma amfanin wannan fanka da ruwan duk inda ainihin injin oil ke kewayawa to raɗe da shi kuma akwai hanyar ruwa yana bi yana kulin injin shine sai ka ganshi normal in kamar yanzu misali da aka yi ruwa sai ka ganshi a can kwance haka yadda ka san damo ya maki motsawa saboda shi ma yana tasirantuwa da yanayi to kai ma haka kake inda ba jijiyar da za ta bi ainihin inda jinin ya bi ta bi shi ta sanyaya shi, ta lallashe shi bindiga za ka yi yadda ainihin injin ke bindiga shi zai ce wa fi kuma afala tubsirun cikin jikinku ba za ku gani ba ne to a lokacin da ainihin abin nan jini yayi aiki yi aiki ya gaji ruwan ya kone shine sai ka ji matsanacin kishi ka ji kana tsananin jin kishi saboda ruwan da ke cikin jikin ya ta san makonewa sakamakon aikin da jinin ke yi yana alamta maka kana da bukatan ka kara wani abu ka kara to da ka sha kuma shikenan sai koma fagen aiki sai ka ji ka sayar shi yasa fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ana fahimta Allah subhanahu ta'ala ya sauka muku da ruwa daga cikin ruwan akwai abin da kuke sha daga ciki akwai karmamin itace wanda za ku hura ku kona ku girki ku ci abinci sannan daga cikin wannan ruwa akwai kuma wanda kuke kiyo na الزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana kaɗan daga cikin aikin da ruwan yake yi. Ana fahimta, ‘yan ka koma can yana ce hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون daga cikin abin da ruwan nan yake yi kaman yadda Allah subhanahu wataala ba mu labari a wasu wurare can daban-daban yana cewa innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون yumbitu lakum bihi zar Allah subhanahu wata'ala yana tsiran muku da shuka da wannan ruwa zaituna yana tsiran muku da zaituna wanda ake cewa olive wannan khila yana tsiran muku da dabino da wannan ruwa wal anaba yana tsiran muku da inabi grape da wannan ruwa kai wa min kulli samarat yana tsiran muku da duk wani abu wanda kuka sansa da wanda ba ku sani ba ana fahimta duk wani tsoro kayan marmari Allah subhanahu wa ta'ala yana tsiran muku da shi ne sakamakon saukan wannan ruwa saboda inda ba ruwan ina ne zaka ga inabin ina zaka ga dabino, ina zaka ga zaitun ina zaka ga duk wani tsoro, dangin agwaluba kashu misali ina zaka ganta gwanda kankana abarba ayaba ina zaka ganta babu kowace daga ciki tana tasirantuwa da saukan wannan ruwa shine Allah subhanahu Ta'ala yake cewa inna fi zalik lallai a cikin wannan aiki da kuke ganinsa, sa la ayatan liqaumin akwai ayoya ga mutane masu hankaltuwa saboda da yawa in Allah ya buga misali zaka ji yake hankali hankali inna fi zalika la ibratan li inna fi zalika la ayatin nuha wa ma yadhakkaru illa ulul albab hankali hankali qur'ani ma in an yi magana qur'ani wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun qur'ani an ce a hankalce saboda hankalin nan ba a yadda a lalata shi ba ana fahimta malamai a don haka idan ka kalli abin ka kalla ka san duniyan nan akwai mai juya ta shine Allah subhanahu wataala yanzu ka duba wurare misali bishiyoyi a cikin gidajenmu ai da za ka ga yadda ka san an fige su misali babu ganyayyaki a jikinsu to yanzu ka je ka duba ka ga sakamakon wannan ruwa da ya sauka za ka gan su lub lub lub wuraren da da ka san ba ita abin nan babu tsoro. yanzu ka je ka ga sakamakon ruwan da ya sauka za ka ga ainihin yabanya suna tsirowa koraye lab lab lab shar shar shar suna tohowa sakamakon wannan ruwa in ka ba shi kuma wani lokaci jim kaɗan sai a wayi gari ya zanto yadda ka san ba a yi wannan shuka ba ana fahimta malamai to a cikin waɗannan abubuwa ga duk mutumin da yake da hankali ya san cewa akwai wanda yake juya wannan duniya shine Allah subhanahu wa ta'ala na'am ana cewa eh, abin nan ɗaya daga cikin malaman tafsiri yana cewa yumbitu lakum bihi zar abin da ake nufi da shi a nan wato duk wani abu da ka sani wanda yake na tsoro wanda kake ganinsa da wanda baka gani kai hasali abin da baka san shi ba ma ya fi wanda ka sani yawa abin da baka sani ba na tsoro ana fahimta ya fi wanda ka sani yawa amma kuma ka duba hikima ta Allah subhanahu ta'ala akwai bishiyoyi ko kuma tsirran da su ba su yin toho sai lokacin rani an san da wannan ko akwai tsaron da su ba lokacin damuna suke ba su lokacin damuna sai ka ga gaba ɗaya da kasan ba su raye sun mutu gaba ɗaya amma da zarar an ce maka kaka rani damuna ta ɗauke to insha Allah sai ka kuma su lokacin suke lublublu suke yabanya don ka gane Allah yana da ikon ya saukar da ruwa ya tsarar kuma in ma ba ruwan in ya so yana iya tsararwa ana fahimta to mu koma mala wa sakara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa sakhara laila wan nahar Allah subhanahu wa ta'ala shine ya huwace muku dare da yini wash-shamsa wal qamar shi ya huwace muku tafiyar rana shi ya huwace muku tafiyan wata in ka koma can kuma yana cewa wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa lakum al-laila wan nahar Allah ya huwace muku dare da yini 24 hours ba za ka taba samu a ce rana ta yi felin ba ba za ka taɓa samu a ce wata ai ya gaza aikinsa ba a la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu an-nahar wa kullun fi falaki yasbahu tun ran da aka ce mata ga aikin da zaki yi ita rana shi ma wata tun yinin da aka ce masa ga aikin da zaka yi ba taɓa samun shi ya saba ma umarnin Allah subhanahu ta'ala ba shi yasa yace wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون شنكما إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين دق قبال ايه هل السنة قبال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى يمك وانا نيدانك جدادي أنا فهمتها كيسا ونزول كجياتي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وفي الأرض تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ya sanya gidaje gidaje waɗannan watanni da rana da taurari kowanne da ka gansa gida gida gida yadda ka san ni yanzu na san gidana kai ka san gidanka shi ya san gidansa babu wani daga cikinmu wanda zai je ya shiga gidan wani ya ce gidansa ne ana fahimta in ko ka ka ya faru wannan yara ka ɗauke sa na kan shi ya tabu saboda mai hankali ba zai shiga gidan da ba na shi bai ce naka ana fahimta to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba don komai ba sai don kai su yi maka ɗawainiya kai bil adama saboda kana da matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala kana da girma duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah ya huwace maka su ne wanda idan da da kuɗi ne misali za ka siya ba za ka iya biya ba yanzu kuɗin wuta ba muna fama da shi ba kullum zaka ga tarif misali eh, abin nan kudin abin da ake in kana amfani da prepaid abin da zaka gani daban in kuma zuwa ake kullum sai an dinga sayar baki ka zo ka tsaya kana yan murna, sai a kawo maka bil kawai inda kana biyan dubu biyu na ce yanzu flat rate kawai dubu goma ko ka sha ko baka sha ba za ka biya ana fahimta amma wutar Allah subhanahu wa ta'ala wa ya taba zuwa maka da bil yace abin da ka sha sofa yanzu shekarunka talatin zaka da kaza amma kuma a cikin mu waye taba zama ya ce Allah na gode maka akan wannan ni'ima ana fahimta shi yasa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in zaka zauna ka dinga kidayar ni'imar Allah subhanahu ta'ala ba za ta iyaku ba ba za ta kidayu ba a don haka Allah ya ce subhanahu ta'ala wa sakhara lakumul shi shine ya huwace muku dare wan nahara da yini wash shamsa da rana wal qamar da kuma wata wan nujumu musakharatun bi amri dukkanin taurarin nan gaba ɗaya su ma ababen huwa cewa ne da umarninsa ba wani tauraro ba rana babu wata babu yini wanda zai fita daga cikin umarnin Allah subhanahu wataala babu shi to amma ka duba kai da aka yi ka attachment su suna bin umarnin Allah kai da aka yi ka don su yi maka khidma kuma babu wanda ka riƙa wato abokin faɗanka irin Allah subhanahu wa ta'ala ina hankali a cikin wannan su da aka ce su yi maka ɗawainiya ba su taɓa sabawa ba kai kuma da ake maɗawainiyan babu ainihin bijirarre irinka ana fahimta to shi sa a cikin karatunmu na shekaran jiya nake cewa ko da ba mu ce ba mu yarda da tashin alƙiyama ba ayyukanmu sun nuna ba mu yarda ba saboda inga halittu su ma da ka gani suna ma Allah tasbih wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum rana da ka gani tana wa Allah sun ta tasbihi wata duk taurarin nan gaba daya suna ma Allah tasbihi sai dai kai baka gani ana fahimta to amma kuma gashi kai yanzu babu wanda kake faɗa da shi irin Allah subhanahu ta'ala kai ne shan giya kai ne barasa kai ne caca kai ne kaza wan nujumu musakharatun bi amri hakan nan taurari ababan huwa cewa ne da umurnin Allah subhanahu ta'ala inna fi zalik lalle a cikin haka din la ayatin akwai ayoya li qaumi yaqilun ga mutane masu hankaltuwa masu gane cewa eh lalle wannan al'amari akwai mai shi to za mu dasa aya ana an ce da ni lokaci ya insha Allah za mu buɗe filin tambayoyi muna nan dai muna bayani game da abin da ya shafi ainihin tallafi na marayu bankin da za a tura kuɗin shine UBA account name ɗin shine wato sabon gari almajma'ul islami sabon gari almajma'ul islami shine wato account name ɗin sannan account number ɗin 1021 5 zan sake nanatawa 1021-534325 nan ne za a tura ainihin tallafin marayun sannan kuma muna nan dai muna bayanin cewa zakkan kono duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi ikon fitar da ita muna da bukata a masallaci saboda waɗannan marayu sai a nemi makocin masallaci malam abubakar mai wankin hula domin a miƙa masa jiya da yau akwai bayan Allah da suka tura nasu gudunmawa na marayu akwai Abdul Jabir ya tura da dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi akwai Abdullahi Musa ya tura da dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi akwai Abdul Majid Ahmad ya tura da ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai Nasir Ra'is ya tura da dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi akwai Muhammad Kamal ya tura da ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai rufa'i rufa'i isa ya tura da ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai alhassan maimuna alhassan ta tura da naira ɗari biyar Allah ya saka mata da alkhairi na malam gare ka to dama shi ɗan kullun yana yin waɗannan abubuwa sahabbai radiyallahu anhum sun taba kokawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ga irin abubuwa da muke ji sake-sake wasu abubuwa baka iya faɗa sai ce zaka mahzul iman wannan shine tsantsagwaren imani wa in kana akwai maganganu a cikinsa to idan ka ji haka an gaya maka yadda zaka yi qur'ani wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun da zaran ka ji waɗannan saƙe-saƙen, kamar da zuwa cikin Bukhari da Muslim shedan zai zo ya ce maka waye halicci kaza waye halicci kaza har ma ya ƙara ce waye halicci ka? da ka ji wannan kaza gura ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka faɗi wannan amma kuma haka din ba shi ke nuna baka da imani ba don haka da an ji wannan abin da za a tunkari shedani da shi kenan muna fata Allah kai mana tsare da shedani na eh, hasada an gaya mana addu'an da za mu yi kullum cikin azkarus saba da masa Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi min khalqika kafaminka minka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa duk sanda ka ji kaikayin wani mutum a ranka wane ya sai mota ni ban da ita wane yana da gida ni ban siya ba to sai ke wannan addu'a ko kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah walaula in takalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah wannan shine ɗayan abu guda biyu da mutum zai rika ya dinga yi na zaka ce Allahumma taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud alaihi salatu wassalam a wani a wata riwaya ko kuma ka ce sajada wajihi, lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi wa ko ka faɗi wancan ko ka faɗi wannan duk wanda kai an samu cikin sunan insha Allah na'am kuma ya wani malami ina da yin magana a kuma wata hanya to ba faɗa za ka yi ba sai ka masa bayani ya gane Tun da kai kana karatu ne kila a wurinsa kullum kuma ya tasa babin mutane na abin gada shi yi da mutane yana tauye maka ladan aiki da haka sai ka nuna masa cewa ba daidai ba ne misali shi a matsayin shi na jagora kuma ya tasa wani ya dinga zagi in ma wancan akwai abin da ya yi wanda yake ba daidai ba to gare je same shi cewa wane menene dalilin da ya sa kai haka in shi yana da abin da zai kare kansa sai bayani in babu kuma shi kenan sai an shi kuskuren sa misali amma ya ta sashe ta zagi ba daidai ba ne na bayan ya to malamai sun saba imamu malik rahimahullah ya tafi akan cewa maniyi najasa ne amma akwai wasu daga cikin a'imma sun tafi akan cewa maniyi ba na jasa ba ne. Cikinsu akwai imamu shafi'i rahimahullah ya tafi saboda aisha radiyallahu anha cikin abin da ya tabbata cikin sahih ta ce kuntu furkuhu farka na kasance nakan kankare mani annabi kankarewa sun sallan kuma ya sa kayan shege ya sallah sai ce to kaga da ainihin najasa ne kankara ba zai kai wanki ba don haka da wannan mu muke gani a cewarsa shi ba na jasa ba ne wato umuman dai malamai sun saba amma ni ma abin da na tafi a kansa ba na kallon sa matsayin najasa wallahu a'lam sai idan kai wanka ka ji wani abu ya fito to ba wankan zaka sake yi ba kamar yadda yazo a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima wato aliyu ya sa an masa tambaya radiyallahu anhu inni kuntu rajulan madza'a mutum ne mai yawan fitar da maziyi da wasu abubuwa haka aka ce to in ya ji wannan ya wanke al'aurarsa sai ya yi al'ula amma ba wankan bane ake sakewa na to <laughs> malamai sun saba akwai waɗanda suka ɗauki hauka hauka ce ma'ana in dai hankalin ya gushe to shikenan ya gushe ko da ta wata hanya ya bi amma akwai waɗanda suke ganin cewa idan mutum ya bi ta hanyar da yake haramtacciya ce ya haukatar da kansa misali to shi wannan alƙalami ba zai daina gudana a kansa ba saboda shi ya je ya haukatar da kansa to amma ni ina tare da waɗanda suke ɗauki hauka hauka ce in dai hankalin ya gushe to shikenan ya gushe alƙalami ya tsaya lokaci yayi akwai wasu bayin Allah Eh, abin nan sun tura kuɗi yanzu amma abubakar muhammad ya tura dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi akwai lawal eh, ya tura dubu biyu na marayu allah ya saka masa da alkhairi akwai eh, nasir ibrahim ya tura dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi akwai muhammad jibril shi ma ya tura dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi akwai muhammad bashir shi ma ya tura dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi muna fata abin da muka faɗa Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana a jiya kafin in manta akwai tambayin da wani ya yi kan magana wai ruwan damuna na farko ko sai da na isa gida Allah ya sa na tuna wani hadisi wato annabi alaihi sassu ya tabbata idan ruwa ya riske shi a hanya kila wannan hadisin ne yake so ya yi magana ya ce an ce ruwan farko na damuna in ya sauka mutum ya shiga da ke shi idan ruwa ya same shi a hanya yakan ci gaba da tafiyansa baya koyewa ma'ana ruwan yakan sauka a kan shi har ya isa inda zai isa amma ba wai yakan tafi bane ya shiga ruwan hakan nan dangas mai da kai ka kawo ana fahimta an gane bambancin shi wancan ya ce ɗan ruwan zai sauka kai ka je ka tasa mashi ka shiga amma wannan ruwan in ya riske shi ne a hanya to yakan tafi a hankali ruwan ya sauka a kansa in ya je sai ya wanke jikinsa sallallahu alaihi wasallam amma ba wai zuwa yake ya shiga kawai dan ruwan ya rike shi ba an fahimta to abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun na alkhairi Allah ka biya masa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abinda lafiya zaka ci Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah karka yadda da abinda wasu suke nema na ƙasar nan ta faɗa cikin bala'i da masifa sama da irin halin da muke ciki waɗanda suke da hannu wurin hura wannan wuta Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa ne Allah ka kare mu daga sharrin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم